ciminoyo tilayo ka bara in norkoy ko be usman ki tese de mo foya sino irba ci hay foka inna in norkoy ko be ri inna be mo foya sino irba hin ka ko itere gana zanka ko itere na rufuru hini foga irba hin ka dra hini glima ruko bara in norkoy ko be ri yaddo na hini di de ya hay ha ha yo kurpay irba atutuyo beino duka bara faji kamba faji irise tilayu kan nor kwe kwe be zumani kite amane sini kuna de tilayu di ngayuno tilayu no ka na waraka yu takallayo ka bara nci hei fo ka iri kwe mene mechine ka zumani di na hantumu kuna ngan na calman na kukuba iri kwe mene mechine ka zumana ngana ndebiyo ana zumani ngani de anga tila yudin nata kallo yudin chai fokan nar peme chine di na kukuba nata ka chalma to chimino yutila yudi se duka abara zigono imani chimino yuru pese ngene zigo yukuna kambara yududi chere gono zigo yudi kuna zigo yudi kuna afona inor kwe pe berichi يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ديا أباتل سنوني إذن جمي نوكا إذن كروباي مبارانو دي دي كبرا جمي نمبارانو إن نورباي كي بيري أمين ميتينو كاسيريا يا غنا كنا نحسكي كا بروبا ديا ناچمي كغانا tonga tile yodi ntome warkayin zuman na tile yodi ni nsediya tile yodi tolame mahini kadia na daidai ka gana yano ko ene irin chimino na haika kayo akatile yodi kuna ka pare pare yo kura irin chimino nse tile yodi no zanga ka qur'an abara na ataura na injila na zabura na suhuf ibrahima na Musa. da nga qur'ani cere ka cere duka kani na hukum siyo ka ba tile yo kan jina kaka ka kaka na hukum siyo di anan kurutu suno ka goro ngordo sadi kadu ko hukum siyo ka kanna ko ga ciba ko dobun na wonyo ngoyedi inor pepe beri aci وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ديا هنسي boromaka ko gbeite na hukum sifoka katila yukan donka kabisa kuna fasede warka qur'ani ya ci barise kan ngadi bara dede kan ngadi ka kacine di tabbatani rise de nganor bahin ka gbeiten na to mi foganna tilo yukan donka kabisa bisadi coro kuna baarijiyo tete na harta harta hartayo amma qur'ani cere in norko e kpeberi anal kawaliza kanga ba accalmano zanka akuitereci inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun to ciminoyo tilayoɗi se a gonna hanfaniyo kuna no, boro mari kpe sabu, ir sabu saabuyo ɗum ifo ganna ka pitrece ifo ka aman na tanyo ɗum ifo ganna wato akulan na tanyo ɗum ifo ganna ace ifo ka ana tila zumani al'umma kurpa ise tila ka a ga yababaran se siriya tila di ga non ba pitre mwen hikma yukuru mbabena to cimino yukuru ani ga se agwene hamfani yukunani gono boroma chei foka nkula na qur'ani di sawa achu yi know au wane ebi wato a wane amwene beyo chejiyo yano chimino yo ase kwene nalla kali damyo amwene aye yokuna domin qur'ani cere nga abara haske ka gayyuno nga a abara hinifono ka kayyo dai dai dai dai a su siriyo nga bara wazino kabara hongani kayara kabara watu babu yuno abara babu yu hayano ka abine yu babu baabu inorkwe peberici كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب